صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل ma sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musulunci ta Iran. Mustapha Adam ya tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci wanda shine fitowa ta uku kuma zango na karshe a wannan rana. To abuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san sai labarin duniya da ɗumi ɗuminsu Daga nan sai Afirka a yau sannan a saurari shirin nan na ra'ayoyin masu sauraro abinda zai biyo baya shine mata a cikin al'umma sai amsoshin fiƙihu sannan mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu da bijin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a ga zama domin a ji nan na kokun san kokun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 6 ga watan janairu shekara ta 2023 wanda daidai da goma sha uku ga watan jumada thani na shekara 1444 hijira kamariya masu aure kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau sarki sha na kasar iran ya sauke firaministan sa gulam rida ya kuma ya gurbin sa da shahpur bakhtiyar wannan sauyi na gwamnati ya faru ne makonni biyar kafin faduwar masarautar sarki sha shafur bakhtiyar ya yi kokarin yaudarar mutane da alkawuran sana karya da nufin kawo karshen boran jama'a amma mutane ba su yaudaru da alkawalan nasa ba da bayan makonni masarautar sarki sha ta faɗi baki ɗaya gwamnatin amurka ta lokacin ƙarƙashin shugabancin jimmy carter ce ta shirya hakan da nufin baiwa sarki sha kariya daga faduwa sakamakon yadda boran ƙin jinin gwamnatin tasa yake ci gaba da yaduwa a faɗin ƙasar iran bayan tserewar sarki sha bakhtiyar ya ci gaba da jagorantar gwamnatin iran amma daga lokacin kuma sai boran mutane ya koma a kansa da ƙarshe dai shi ma ya gudu ya koma ƙasar faransa da zama har zuwa ƙarshen rayuwarsa da ƙarshe masu kun san cewa shekaru 42 da suka gabata rana irin ta yau mayakan sa kai wato basij da kuma ɗaliban jami'a ƙasar iran suka nuna turjiya yakin da aka gwabza domin kare garin hawaida lokacin da sojin ba'as na saddam hussein suke hankoran kwace wannan birni bayan samun nasara da mayakan basij suka yi a garin na wani lokaci daga bisani sojin ba'as na saddam hussein sun samu dauki daga babbar rundunar su a cikin kasar iraki inda suka sake kawo wani gagarumin farmaki a birnin inda sojan na basu da ɗaliban jami'a waɗanda suke kare birnin suka rasa rayukansu baki ɗayansu maka rashin samun ɗaukin gaggawa daga rundunar sojan iran wannan rana dai an sanya mata sunan ranar shahidan ɗaliban jami'a kasantar mafi yawan waɗanda suka rasa rayukansu a wannan ranar a yayin farmakin sojin saddam hussein a wannan birni ɗaliban jami'a ne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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 kuma da lahagar labaran duniya da ne ba Adam zan karanto muku. Labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran ya ce gwamnatinsa za ta yanke hannuwan duk waɗanda suke son wawasan dukiyar ƙasa ƙasar ukraine ta yi watsi da tsagaita wutar yaƙi da ƙasar rasha ta sanar akalla mutane goma ne suka kwanta dama sanadiyar hatsarin wani ƙaramin jirgin ruwa a jihar kebbi da ke najeriya to yanzu ga cikakkun labarin shugaban ƙasar iran ya ce za mu yanke hannuwan duk waɗanda suke son wawasan dukiyar ƙasarmu shugaban ƙasar iran hujjatul islam musulmin ibrahim ra'isi wanda ya ziyarci yankin baharistan a jiya alhamis ya bayyana cewa ya jinjina wa mutanen wannan yanki saboda kasantuwarsu masu riko da tsarin da ke tafiyar da iran da kuma kaunar ahalbaita alaihi salam sannan kuma ya kada cewa yin imani da allah da riko da manufofin juyi da kuma tsayin daka wajen kara al'adu masu kima suna a matsayin wani jari ne mai kimar gaske da ya kamata ko kuma zama wajibi a kare su. shugaban kasar ta iran ya kuma kara da cewa a wannan yankin na samu mutane da suke da ayyuka da masana'antu wanda hakan abin alfahari ne ga ƙasa shugaba ibrahim ra'is ya ce wajibi ne a dakile masu hausan dukiyar ƙasa da hana su yin haka ko kuma ci gaba da yin haka ƙasar ukraine ta yi watsi da tsagaita wutar yaƙi ta ɓangare ɗaya da rasha ta sanar gwamnatin ƙasar ta ukraine ta sanar da yin watsi da tsagaita wutar yaƙi da ƙasar rasha ta yi a daidai lokacin da ake bikin kirsimeti na kiristocin ɗariƙar orthodox tun da fari shugaban majami'ar ƙasar rasha patrick kirill ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da suke yaƙi a kan su tsagaita wuta kiran da gwamnatin rashin ta amince da shi sai dai fadar gwamnatin ƙasar ukraine ta yi watsi da shi a sanarwar da fadar shugaban kasar ukrainian ta fitar ta bayyana cewa majami'ar ƙasa ta rasha ba ita ce take shugabancin majami'ar orthodox ta duniya ba kuma tana cikin masu yin kira da a yaƙi ukrainian kamar yadda fadar ta faɗa tsagaita wutar yakin dai za ta fara aiki daga sha biyu na rana shida ga watan nan na janairu a yau kenan har zuwa tsakar daren bakwai ga watan a gefe ɗaya shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa a shirye yake ya zama mai shiga tsakanin ukraine da rasha domin ganin an samu tsagaita wuta mai ɗorewa haramtacciyar kasar isra'ila tana kokarin dakile duk wani kokari da kwamitin tsaro zai yi domin fitar da ƙudiri na yin tir da ke ta masallacin kudus da ministan tsaron ta yi a jiya alhamis ne dai karamar majalisar 'yan sahaniyar ta yi wani taro inda ta tattauna yadda duniya ta mayar da martani a kan shiga cikin kokowar masallacin kudus da takalma da ministan tsaro na haramtacciyar ƙasar isra'ila itmar bin gafir ya yi a ranar talata haramtacciyar ƙasar ta yahuda tana kuma yin matsin lamba akan ɗaiɗaikun mambobin kwamitin tsaro akan kada su fitar da wani bayani wanda zai tirar da kutsen itmir bin gafir a cikin masallacin na kudus wannan zai zama zama na farko da majalisar 'yan sahaniyar ta yi tun bayan da aka rantsar da sabuwar gwamnati ta masu tsananin wuce gona da iri a ƙarƙashin benjamin netanyahu kasashen duniya da dama ne dai suka yi tir da abin da ministan tsaron haramtaccen ƙasar isra'ila ya yi wanda yake tsokana ci kai tsaye ga al'ummar musulmi da zai iya jawo da mai da martani mai tsanani a can majalisar ɗinkin duniya kuwa ana tsammanin cewa amurka za ta hau kan kujerar naƙi ta hana fitar da duk wani ƙuduri da zai tir da abin da ibn gafir ɗin ya aikata to dangane batun da masallacin kudus dubban falasɗinawa sun yi sallar asuba a wannan masallaci mai alfarma da safiyar yau juma'a majalar falasɗinawa daga birnin kudus ta ambaci cewa dubban falasɗinawa ne suka cincirindo zuwa masallacin na kudus a kokarin bashi kariya daga keta hurubinsa da 'yan sahiyoniya suke yi a ranar talata ta gabata ne da ministan tsaron haramtacce kasar isra'ila itmir bin gafir ya kutsa cikin ƙololuwar masallacin wato cikin ƙoƙuwar masallacin na kudus da takalmansa abinda ya jawo mayar da martani daga ciki da kuma wajen falasɗinu a jiya alhamis ne dai kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi zama na musamman inda ya tattauna ta hurumin masallacin na kudus da ibn gafir ya yi To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. akalla mutane goma ne suka kwanta dama sanadiyar hatsarin karamin jirgin ruwa a jihar kebbi da ke najeriya rahotanni da suke fitowa daga jihar ta kebbi da ke arewa maso yammacin kasar najeriya sun ce karamin jirgin ruwa ya karye gida biyu saboda an dora masa mutane fiye da kima da sun kai 100. lamarin ya faru ne da a ƙauyen samanji da ke yankin koko bese da gashin yankin yahaya bello koko ya ce kwale-kwalen yana ɗauke da mutane fiye da yadda zai iya ɗauka tuni dai aka fara tsabo gawakin mutanen da ruwa ya ci kamar yadda mazauna yankin suka ambata daga cin yankin ya bayyana cewa ta hanyar taimakon da muka samu daga mutanen wurin mun iya gano gawaki goma kuma ana ci gaba da ƙoƙarin gano wasu an ceto da mutanen da suka kai tamanin a raye hatsari irin wannan na kwale-kwale ya zama ruwan dare a najeriya kuma yana cin rayuka duk da cewa ana danganta mafi yawancin shi da cunkoson da mutane ke yi a cikin kwale-kwale a cikin watan oktoba na shekarar da ta gabata ma da mutane 80 ne suka nutse a ruwa a hatsari irin wannan to karshen labarin duniyar kenan To ƙarshen labarin duniyar namu kenan yanzu sai a gyara zama domin aji shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun furucin firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya ne cewa wannan shekara ta 2023 ita ce shekarar da za a gudanar da zaɓuka a libya da ni suno suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya, Abdulhamid Addabaiba ya bayyana cewa wannan shekara ta 2023 ita ce shekarar gudanar da zaɓe a ƙasar. Wannan ya zo ne a cikin jawabin da ya gabatar a lokacin buɗe zaman taron farko na Majalisar Ministocinsa a sabuwar shekara ta 2023 a birnin Tripoli, fadar mulkin ƙasar. addabaiba ya kara da cewa shekara guda ta wuce kuma wata sabuwar shekara ta zo sannan har yanzu bakin ciki da takaici suna ci gaba da addabar al'ummar libya saboda tawaye musu haƙƙin kada ƙuri'ar da zai kai ga samar da zababbiyar gwamnati ta hanyar dimokuraɗiyya tun bayan rusa zaben da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamban shekara ta 2021 sakamakon cece kuce kan dokokin zaɓe da su. su aka tsara gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar kamar yadda aka gudanar da zaman tattaunawa tsakanin bangarorin da suke rikici da juna a libya ƙarƙashin sanya idan majalisar ɗinkin duniya da nufin warware matsalar cikin ɗan gajeren lokaci da nufin sake tsara sabuwar taswirar shirya zaɓe amma hakan ya citura har aka kai ga dogon lokaci ba tare da al'ummar libya sun san makomarsu ba Firaminista Addabeba ya kara da cewa bayan bullar matsalolin da suka hana gudanar da zaɓe a ƙasar sai kuma wani sabon rikici ya kunno kai a ƙasar ta Libya na bullar gwamnatoci biyu lamarin da ya ƙara wurga ƙasar cikin wata sabuwar dambaruwar siyasa. tun daga wancan lokaci kasar libya ta kasance cikin rarrabuwan kai inda gwamnatin da majalisar wakilan kasar ta kafa karkashin jagorancin prime minister fatahi bashaga ta kasance mai matsuguni a garin tobruk da ke shiyar gabashin kasar da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin abdulhamid addabaiba mai matsuguni a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar tun a ranar goma ga watan fabrairun shekara ta 2022 ne majalisar wakilan libya mai matsuguni a garin tabarok ta ɗauki matakin naɗa fatahi shaga a matsayin firaministan libya tare da ba shi damar kafa sabuwar gwamnati a ƙasar bayan da aka ɗage gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamba saboda saɓanin da ake da shi tsakanin cibiyoyi da hukumomin kasar kan dokokin zaben kasar da kuma rawar da bangaren shari'a ke takawa a harkokin zaben tun bayan da majalisar wakilan kasar libya ta sanar da tsige firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasa abdulhamid addabaiba ya yi furuci da cewa matakin da majalisar wakilan ta ɗauka na jinya aminci daga kan gwamnatinsa bayi kan doka yana mai jaddada cewa gwamnatin haɗin kan ƙasar tana da halarcin ci gaba da gudanar da shugabancin ƙasar har sai an gudanar da zaɓuka a duk faɗin ƙasar ta libya har ila yau shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya sanar da cewa matakin da majalisar wakilan ƙasar ta ɗauka na janye aminci kan gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin firaminista abdulhamid addabaiba tare da mai gurbinsa da fatahi bashaga a matsayin sabon firaministan ƙasar yana matsayin sabawa yarjejeniyar siyasa da aka cimma a kasar ne a jawabinsa firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasa abdulhamid ba a sabuwar wannan shekara kan batun shirya zaɓe a libya ya bayyana cewa matsayin gwamnatinsa kan zaɓen yana da daidaito da rashin son zuciya amma abin da ya kira kwace mulki da ƙarfi ba komai ba ne illa tsoratar da al'ummar libya inda ya tunatar da yunkurin kwace madafin ikon ƙasar daga hannunsa a watan mayun shekarar da ta gabata inda a ranar 17 ga watan mayun shekara ta 2022 aka samu bullar rikici da ta kai ga musayar wuta a birnin Tripoli tsakanin magoya bayan Prime Minister Fatahi Bashaga da na Abdulhamid Addabaiba sakamakon matakin da Prime Minister Fatahi Bashaga da majalisar ministocinsa suka ɗauka na dawowa birnin Tripoli fadar mulkin kasar da zimmar fara gudanar da ayyukan gwamnati a hukumance amma ala tilas Prime Minister Fatahi Bashaga da tawagar da take rufa masa baya suka fice daga birnin sakamakon bullar tashe-tashen hankula da zuwan su ta janyo kuma dakarun da suke biyayya ga firayim minista abdulhamid addabaiba suka sha alwashin kare babban birnin kasar har zuwa ƙarshen numfashinsu sannan kwana ɗaya bayan gumurzun firayim minista abdulhamid addabaiba ya furci da cewa an kawo ƙarshen juyin mulki a wannan karo firayim gwamnatin haɗin kan ƙasa abdulhamid addabaiba ya yi nuni da cewa gwamnatinsa da hukumar hukumar zaɓe sun shirya tsaf domin gudanar da zaɓuka a ƙasar kuma shekara ta 2023 ita ce shekarar zaɓe da haɗin kan hukumomin fararen hula da ƙungiyoyi da kuma goyon bayan 'yan ƙasa waɗanda buƙatar su da manufarsu ita ce ganin an gudanar da zaben addabaiba ya ƙara da cewa tsarin ci gaba da gudanar da ƙasa da bunƙasa harkokin raye ƙasar suna ci gaba da haɓaka duk da ƙoƙarin wasu na neman janyo koma baya da kuma kunna wutar rikicin siyasa ƙasa game da kawo cikas ga shirin yin hidima ga 'yan libya bayan firayim minista abdulhamid Adabeba ya gabatar da abubuwan ci gaba da gwamnatinsa ta cimma a shekara ta 2022 ya yi magana game da wannan sabuwar shekara inda ya ce gwamnatinsa za ta aiwatar da manya-manyan ayyuka da kuma ƙoƙarin sauke haƙoƙin da ya rataye a wuyarta musamman biyan bukatun 'yan ƙasar da gudanar da haɗin kai da ɓangarorin ƙasa da ƙasa da nufin bunƙasa ci gaban ƙasar ta libya firayim minista addabeba ya kammala jawabinsa ƙasa da jaddada wajabcin nisantar duk wani matakin da zai kai ga zubar da jinin 'yan libya tare da jaddada haɗin kan ƙasa yana mai bayyana cewa lokaci ya yi da za su sauke alhakin da ya ɗoru a kansu saboda al'ummar libya tana fatan ganin an gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun wakilai da nufin wanzar da libya kan tsarin dimokuraɗiyya da kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da rigingimun siyasa da suka addabi ƙasarsu mai tarin arzikin man fetur a nashi ɓangaren majalisar gudanar da shugabancin ƙasar libya ya jaddada muhimmancin cimma matsaya tsakanin dukkanin ɓangarorin da ke tafiyar da harkokin siyasar libya domin tabbatar da 'yancin gudanar da zaɓe wannan bayani ya zo ne a wata ganawa da ta gudana tsakanin shugaban majalisar mulkin libya muhammad almanfi da mataimakansa biyu abdullah allafi da musa alkoni a ganawar su da jakadan ƙasar italiya a libya inda suka tattauna kan ci gaban da aka samu a ƙasar a cewa cewar ofishin yada labarai na majalisar shugabancin kasar sanarwar ta kada da cewa taron ya kuma tattauna kan kokarin da ake yi na cikin gida da na ƙasa da ƙasa da nufin warware siyasar libya da kuma bayar da cikakken goyon baya ga sabon wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta libya abdullah batele kamar yadda ofishin ya yi nuni da cewa shugaban majalisar shugabancin ƙasar da jakadan italiya sun tattauna kan batun yadda za a kammala tsarin kundin mulkin ƙasar tsakanin majalisar wakilai da gwamnatin ƙasar da nufin gudanar da zaɓe da al'ummar libya ke fata a nashi ɓangaren jakadan ƙasar italiya ya yaba da ƙoƙarin da majalisar shugabancin ƙasar ta libya ke yi wajen haɗa jam'iyyun siyasa da nasarar aikin sulhunta al'ummar ƙasa da ci gaba da gudanar da haɗin gwiwa da ƙasashen da suke goyon bayan zaman lafiya a ƙasar libya domin samun mafita a rikicin siyasar ƙasar jakadan italiya yana mai tunasar da cewa saboda rashin warware takaddamar dokokin zaɓe ne libya ta gaza gudanar da zaɓuka a ranar 24 ga watan disamban shekarar da ta gabata bayan da aka yanke shawarar gudanar da zaben ta hanyar gudanar da zaman tattaunawar siyasa da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki nauyin shiryawa tsakanin ɓangarorin da ke rikici a libya a hedkwatar ta da ke birnin janaiba a bangare guda kuma majalisar kolin gudanar da mulki ta ƙasar libya ta yanke shawarar janye dakatar da hudda da majalisar wakilan ƙasar da nufin ƙoƙarin ganin an samar da tsarin mulkin kasar wanda zai kai ga gudanar da babban zaɓe a libya tun a ranar 11 ga watan Disamba ne majalisar koli ta kasar ta dakatar da sadarwa da majalisar wakilai har sai an soke shawarar kafa kotun kula da kundin tsarin mulki a birnin Benghazi. Majalisar ta bayar da hujjar dakatar da hudda da majalisar wakilan kasar ce inda ta ce kafa kotun kula da kundin tsarin mulki a birnin Benghazi zai kara ta'azzara halin da ake ciki da kuma halin rarrabuwan kawuna a kasar gami da yin mummunan tasiri ga 'yancin bangaren shari'a a bangare guda kuma firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar abdulhamid addabaiba ya taɓo batun raɗe cewa akwai batun yarjejeniya tsakanin shugabannin majalisu biyu na wakilai da na majalisar kolin gudanar da mulki a ƙasar da za ta iya kawo cikas ga batun gudanar da zaɓe a libya addabaiba a jawabinsa da ya gabatar a yayin zaman taron majalisar ministoci a birnin tripoli ya bayyana cewa shekara ta 2023 za ta kasance shekarar haɗin kan hukumomi da gudanar da zaɓe inda addabeba ya zargi shugaban majalisar koli ta ƙasar khalid almishiri da kakakin majalisar wakilai akila sale da ƙulla yarjeniyoyi da ya bayyana su a matsayin shakkun raba madafin iko da kuma kawo cikas ga gudanar da zaɓe addabeba ya kuma zargi almishiri da sale da ci gaba da ɓata wa al'ummar ƙasar ta libya rai ta hanyar yin biris da batun gudanar da zaɓe na gaskiya da adalci ya kuma kara da cewa shugabannin majalisun biyu a da yaushe suna shagaltuwa ne da sabbin hanyoyin gabatar da kansu ko raba madafin iko a tsakaninsu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kuma ga shirin nan na ra'ayoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum giran rediyon tahirar na jamhuriyar musulunci farko zan gabatar da kaina mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kusa lokal gamiyan magami ina so ku bani dama domin na yi tsokaci ko kuma na kira zuwa ga yan uwana yan najeriya a bisa wannan lokaci da muke ciki yanzu na kakar siyasa wanda dukka yan siyasan mu mafi akasarinsu sun dawo gida domin neman al'umma al'umma su zaɓe su domin su koma inda suka fito to ina so yan uwa ku sani cewa komi gatan ɗan siyasa da ɗagawar shi da talakaki alfahari kuma talakashi ne gatan shi to ina so in ƙara kira ga yan uwa na matasa yan najeriya ku guji shiga harkar banga siyasa domin bayan zaɓe a wata sabuwar rayuwa ɗan siyasa a duk lokacin da ya zo neman jama'a babu abin da bai iya yi domin ya cimma manufarsa idan kuma ka biye mashi haɗa ka haɗa da yan uwanka da makotanka da abokan arzikinka da zarar ya ci zaɓe ba zai ƙara dawowa gurinka ba sai ya shekara hudu sannan kuma ya ƙara waiwaiwa a gare ka daga ƙarshe kuma ina ƙara kira ga su 'yan al'ummar najeriya ga baki ɗaya ba dole ba ne sai ɗan jam'iyyar apc ko ɗan apdp ko ɗan afga da sauran jam'iyyu abinda za mu yi a wannan zaɓe da farko mu sa allah a gaba mu ci gaba da addu'a allah za a mana shugabanni na gari domin su ceto mu cikin halin da muke ciki sannan yana da kyau a diba nagartan mutum ba kuɗin da ke bayarwa ko matsayin shi a najeriya ba a'a mu diba amfanin shi lokacin da muka zaɓe tsawon shekara hudu me yayi ma al'ummar ƙasa kuma me yayi ma al'ummar garin shi wani ci gaba ya kawo da shi za mu yi amfani tun daga jam'iyyoyi na da dama allah ka zama amana shugabanni na gari allah ka ba mu zama lafiya ƙasashen mu na najeriya da sauran ƙasashen mu na afirka da sauran ƙasashen mu na musulunci mai magana abdul Mumin muhammad daga jihar zamfara kusa lokal gamiyar magani. Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran da ma al'umma da suke sauraron wannan tasha a duk inda suke na birni da karkara mai magana ya komi aski wa da raka a yar da magaram jamhuriyar Niger yana wa kowa da kowa barka da shiga sabuwar shekara ta uku. muna fata Allah ya sa shiga a sa'a Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da shugabanni na gari Allah ya kawo mana sabon arziki a kasashen mu na Afirka kuma Allah ya kawo mana koshin lafiya a cikin rayuwarmu kuma yana wa duka al'umma duk inda suke fatan alkhairi mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magarin jamhuriyar niger ta shi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jam'uriyar Musulunci ina muku fatan alkhairi da farko ina nuna farin ciki na da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana ganin wannan shekara mana ma Allah subhanahu godiya kuma wannan shekara wadda ta tsaya alkhairin da ke cikinsa Allah subhanahu ya gama mu da shi na alkhairi. abinda a cikin ta na sharri kuma Allah ya kare mu daga aikin sharri ubangiji Allah ya da mu bilbishin makiya Allah ya rufa mana asiri lalle kam fi sabilillah shekara 2022 ta zo da abubuwa masu ɗimbin yawa ta zo da abubuwa na al'ajabi ta zo da na ban tausayi ta zo da na ban haushi ga dai ta nan kam abubuwa dai sai dai wanda duka al'amarin Allah subhanahu ya kaddara dangance da abubuwa waɗanda suke mu dai a nan ƙasar mu ta Nijar to muna fata ga Allah subhanahu ya ba mu wannan shekara nasara Allah ya ba mu zama lafiya ya ba mu kwanciyar hankali cikin kasashen mu baki ɗaya cikin kasashen musulmi baki ɗaya a cikin jihar mu ta maradi muna roko ga Allah subhanahu ya ba mu kwanciyar hankali kuma duk kasar Nijar baki ɗaya Allah subhanahu ya ba mu kwanciyar hankali cikin wannan kasa ta mu ubangiji Allah ya rufa mana asiri ya tsare mana ikon mu masu tsaron lafiyar kasa ya kala musu juriya da dangana kuma Allah ya sa su shugabanni su yi adalci don haka muke fata wannan shekara da ta tsaya Allah subhanahu ya sa sa mu gama lafiya Allah subhanahu ya mana ɗaukaka cikin ta kuma Allah ya tsare mu da tsariya kuma ya kare mu da karewarsa mai magana shine Ibrahim Shushana jamhuriyar Nijar jihar Maradi sai an jima a huta lafiya wa salamu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh gidan Radio Iran da magana sai Laji Umar da Kango Sabon Gari da maganin Shahudu Nija na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu shugawa da suka shiga Mali ba kan ka'ida ba wanda gwamnatin Mali ali ta dakatar da su to mun ji an ce an wannan sojoji shari'a halma an yanke musu zaman kaso na shekara ashirin to gaskiya wannan mataki da sojin mali suka ɗauka sai mu ce ya yi tsauri biya ko da ma su abrikos ba su kyauta ba wanda za su turo sojoji wata ƙasa ba tare da sanin ƙasa ba amma wannan wani abu ne na diplomasiya wanda ya kamata a ce mali ta yi haƙuri an warware kuma ta saki wannan sojoji sun koma gidajensu lafiya. ta gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Tambari Bari shugaban na fada mazajin daga Nyamai Nijar. To sabo shekara da ta zo Allah ka ba mu alherin da ke cikinta. Sheri da bala'i da tsotsai da asara da ɓaci ranar Allah kare mu da su. Alherin da ke cikin shekara ga Allah ka ba mu shi. Sherin da ke cikin shekara ga Allah ka tsakanin da su allah ka ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasanmu da duk ƙasar musulmai mai magana muhammadu an bare bare shugaba na fada mazajen daga nyamai nijiyar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na ainihin jamhuriyar musulunci na ta Iran mai magana ya wala sani ta kai kuma ina tare da ku daga nan karamar hukumar da kai da ke jihar Kano tarayyar Najeriya ina yi wa daukacin membobin da ke cikin wannan gurbi mai albarka fatan alkhairi tun daga kansu kansu ma'aikatan shi kansa BOH ya zuwa su kansu masu sauraro da wanda ke cikin wannan gurbi ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi kuma kamar da ake faɗi ake magana dangane da ainihin kokowa da aka yi a ƙasar jamhuriyar Nijar wadda ta kai ga isaka isaka ya samu kusan nasara kenan akan abin nake yi wa kowa da kowa fatan alkhairi kamar yadda kowa ke magana Allah ta'ala ya mai da kowa gida lafiya Allah ya sanya albarka kuma da su waɗanda ba su yi nasara ba abin da ya kamata sani shine makashin maza maza kan kashi idan yau kai baka yi nasara ba gobe kana iya yin nasara fatan alkhairi ga kowa da kowa ya wala sani ta kai daga karamar kuma ta kai daga jihar Kano tarayyar Najeriya ina muku fatan alkhairi kwarai da gaske bayyana ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran na so ku bani dama ne tsokaci dangane da satan mutane da ake a jihar Sokoto a cikin kwanakai a satakai guda uku aka kwashi mutum 200 to gaskiya wannan kalubale ne ga gwamnatin kasar mu najeriya kuma yana daga cikin alkawarin da tawa talakawan najeriya a shekarar 2015 na cewa za ta kawo ƙarshen matsalar boko haram da ta'addanci amma a najeriya abin mamakin har yanzu ba mu ga sauyin linzami na tsaro ba to don haka muke kira da ita gwamnatin ta tabbata ta cika wannan alkawari kafin ta a gama ga allah akwani lawan ali gabadan a kira daga nan jihar kanan dabin nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magani ina so ku bani dama domin na yi na tsokaci a bisa kalamen da wani shahararren malami ko ce fitaccen malami a najeriya wanda ya yi watan dabta hamur gumi kenan na cewa kada 'yan najeriya su zaɓi shugaban da zai siyo makamai domin yaƙi boko haram da kuma ɓangaren bandis saboda 'yan uwansu ne 'yan arewa to ya kamata a ce shugabanninmu ko in ce malamanmu shi ya kamata su fitar da kansu a cikin harkar siyasa kuma saboda sun san suna da magoya baya sosai a wannan kalami da shi sheikh hamud adam ya yi to ya kamata a allah wadai ne saboda halin da al'ummar najeriya ake ciki yanzu bai kamata a ce a samu wani fitaccen malami ko mai kuɗi ko wani fitaccen ɗan siyasa ya zo a wannan lokaci da ake ciki na kakar zaɓe a ce ya fito na irin wa'annan kalamai mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magani Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. Sunana La'uwa Alhaji Abbali daga Agadas Jamhuriyar Nijar. Doma da ra'ayina a yau akan taron da jam'iyyar PNDS tarayya ta yi a babban birnin Yamai jam'iyyar da ke mulki a nan Jamhuriyar Nijar. Kuma an yi taro lafiya an kare lafiya. to yana da kyau a ce sauran jam'iyyu ma su yi koyi da wannan haɗin kai da aka samu a wajen wannan taron saboda ya kasance su ma nan gaba an yi taron da za su yi cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu ja'in ja ba saboda ja'in ja tarwatsa jam'iyya yake sa yake kuma jam'iyya ta ci baya eh, kuma yana da kyau a ce an rage haɗama da gogoriyar neman mulki a cikin jam'iyyu saboda wannan son rai a cikin jam'iyya shi ke wace jam'iyya inda kaga ana ta wannan ya fita wannan ya fita ma to gaskiya akwai rashin adalci akwai kashin dankali a cikin jam'iyya shi ke sawa ake samun irin waɗannan matsaloli ubangiji allah ya samu dace Salamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamaratil Yasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarihin Najeriya. Game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na jinjina wa rundunar sojin Najeriya bisa nasarar da suka yi na kashe 'yan ta'adda a dazukan jihar Zamfara sama da sittin. Muna taya su da addu'a da fatan Allah ya ƙara basu nasara da ƙarfin gwiwa da himma da ƙwazo na yakar ayyukan ta'addanci a ƙasar mu Najeriya. Muna godiya Radio BOH Yamhuriyar musulunci iran suna na kwamar ya yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya mun gode da wannan dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu ku tashi lafiya to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya ma sauraro ga shirin nan na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna kwaɗai mabuɗin wahala wanda marubuciya Freedom ta rubuta. Ta kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. ya kalle ni lokacin da yake kallo na kin ganta can tana caji na juya na kalle ta ban san lokacin da murmushi su buce mani ba ganin faskekiya da ita kuma sabuwa dal launin ja komai yadda ya faɗa muryar na tsinkaya yana faɗin har da memory 16 gig na saka maki da kuma layin airtel da recharge card na 500 a ciki wani daɗi ya kama ni na washe baki ina faɗin na gode yayana ya ce aikin fa haka gurina kuma nan da wata ɗaya ma zan canza miki wacce tafi wannan komai haka ya soma yaudara ta ya kusan cin galaba a kaina amma ban yarda ya keta mu mutunci ba na nufi gurin da wayar mai caji na cire har da cazar na juya har na bude kofa na je na faɗin ciro min memory card ɗina takaici ya kama ni na watsa mashi harara ina faɗin ba zan ciro ba baya da karfin tashi don haka ya kyalkyale da dariya yana faɗin jeki ba komai banza yar wahala afsace na ce ubanka ne dan wahala sakare katan banza afsace ce don ubanki ni ne katon banza na ce karya nai banza mummuna da kai kazamin ƙauye ban jira amsarsa ba na fice afsace ina huci katan banza kawai na ja tsaki na tsayar da mashin na haye abuna a kofar gida aka sauke ni na shiga na iske umma zaune ta gama tukin tuwo ta tambaye ni har an dawo na ce eh amma ita kawar tawa tana asibiti ba ta da lafiya sai da muka biya muka gaido ta sannan shi yasa muka daɗe ya ce allah ya ji ganshi ya gafarta mashi ita kuma ya bata lafiya na amsa da amin sannan na shiga daki na ɓoye wayata inda na san babu wanda zai ganta ba na fiddo ta sai na fito sai na fita ko da daddare sai in sata cikin cover vivo tunda umma ba ganewa za ta yi ba shi kam ss sai da muka yi sati ɗaya ba ma waya daga baya kuma ya kira ni ya bani haƙuri da yake ma ina buƙatar sa sai ban ja ba na ce na haƙura yayin da muka ci gaba da soyayyar mu tun daga lokacin ya samu fuskar kira na sa don kuwa komai na tambaye shi sai ya ce in zo ɗakinsa in karɓa haka zan samu ƙaryar da zan ma'umma ko kitso ko gaisuwa ko kuma da mun tashi makaranta in wuce daga can in je ya murje ni ya bani abin da nake so lokacin da muka kammala secondary school na yi masifar haske da kyau ga diri kamar ni na halicci kaina komai nawa ya sauya kamar ba zainabun alaranma ba don haka sai samari da manyan masu kuɗi unguwarmu suke suka yo ca kaina sannan ga manyan 'yan siyasa da nake chat da su a facebook duk da waɗannan na san ba aure na za su yi ba kuma duka a lokacin bai fi saura wata biyu ba ai bikina da asaddiƙo domin yanzu na cire yayan sai dai kuma duk wanda zai biyo ta bangaren baba komin kudinsa da takamarsa kalmar mun mata miji ita ce amsarsa wajen alaramma don haka duk wasu kudin duk masu kudin unguwarmu sai suka ja baya da ni ni kuma ganin haka ga samu ga rashi yasa na kekashe kasa na ce na fasa auren asadiku domin ba zai yiwu ba manyan mutane da suka fi shi komai ba na zuwa neman aure na ana korar su yayin da baffa ya rantsuwa akan ko gawa ta ce sai an kai gidan a sadiku muddin yana raye a lokacin ne kuka kamar raina zai fita na roƙe sa na haɗa sa da girman Allah amma ya gagara sauyawa zancensa don haka ban da wani zaɓi da ya wuce haƙura, ga cikin masu kuɗin da nake tare da su a facebook duk wanda na ce ya zo gidanmu ya yi magana watakila idan ya ga nacin ya yi yawa ya janye maganar aure na da asadiku sai su ce in yi haƙuri in yi biyayya yayin da na gagara gane ba da aure suke nema na ba sannan a zahiri gaskiya idan akwai abin da na tsana a rayuwata bai wuce bakin talaucin asadiku ba haka ya ja ko murya asadiku na ji sai raina ya ɓaci na tsane sa bana ko ƙaunar ganin sa domin ko ta ya kira bana ɗauka duk da na san sai ya kashe kuɗi kafin ya fito inda sabis yake don har lokacin yana adamawa bai kammala abin da ya je yi ba tun bai gane ba har na fito fili na faɗa mashi ba na ƙaunar ka a sadiku wallahi na tsane ka don allah ka fita rayuwata ka daina kira na sannan ka je ka faɗa wa baffa ka fasa aure na muryarsa ta ɗaukar ma lokacin da yake tambaya ta me yasa zainabu me ne miki Allah kai tsaye na ce saboda kai talaka ne kuma ko na aure ka ba za ka iya kawo mini burika na ba ya ce menene burikan ki Zainabu ina da gida ina da sana'a sannan Allah ya rufa mana asiri daidai gwargwado zan iya miki duk abin da kike bukata na katse shi za ka saya mini babban mota za ka saya mini katin gida za ka siya mini gold za ka fidda ni duk kasar da nake so a wata nawa za ka bani a ranar na ce idan Allah ya hore babu abin da ba zan iya miki ba Zainaba na ce yaushe ne zai hore yau gobe koko zan yi ta jira har ƙarshen rayuwata zainaba cikin ɗaga murya na ce a sadiku ni ba tsarar ba ce please ka nemi daidai da kai na yanke wayata Allah ya sani ina son shi amma ba na son talaucin shi ashe ina yanke wayar ya kira baffa ya ce masa ya fasa aure na don Allah a tambaye ni wanda nake so a bani na aura shi kam ya yafe to jama'a duka duka na muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai mu wani sati za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya yanzu kuma san shirin nan na duniyarmu a yau mu a yau.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 da ƙudurin da ke neman jin ra'ayin shari'a daga kotun ƙasa da ƙasa game da yadda yahudawan sahiyoniya suke take haƙoƙin falasinawa tare da mamaye musu yankuna da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi kakausar suka kan matakin da mafi yawan membobin Majalisar Ɗinkin Duniya suka ɗauka na amincewa da ƙudurin da ke neman jin ra'ayin shari'a daga kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta ICC da ke birnin hek game da yadda Yahudawan Sahiyoniya suke cin zarafin Falasɗinawa tare da mamaye musu yankuna musamman gudanar da gine-ginen matsugunan Yahudawan Sahiyoniya 'yan kaka gida wanda hakan a mahan katangar kotun duniya lamari ne da ke matsayin take haƙoƙin ƙasa da ƙasa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi tsawon shekaru kuma wannan yana daga cikin babban burin da falasɗinawa suka daɗe suna neman cimmawa ta yadda tasirinsa ya dogara da abin da kotun za ta mayar da martani dangane da waɗannan take haƙƙi da kuma fayyace iyakar ikonta kan haka bayan sakamakon shari'ar da za ta zartar kan waɗannan laifuka dangane da mahimmancin wannan kuduri na babban zauren majalisar ɗinkin duniya daraktan cibiyar kare haƙƙin bil'adama ta falastinu raji saurani yana cewa mataki ne na zurfin tunani da dabara mafi dacewa kan lamarin falastinu yana mai fayyace cewar falastinawa za su gabatar da koke-kokensu a gaban kotun ƙasa da ƙasa waɗanda suke ɗauke da batutuwan zubar da jini da aiwatar da siyasar zalunci kan haƙoƙinsu saurani ya jaddada cewa babu wata hujjar da za za ta sanya gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ci gaba da mame yankunan falasɗinawa da kuma tauye haƙƙin al'ummar falasɗinu musamman haƙƙin su na neman 'yancin kai yana mai la'akari da cewa babu wani dalili na ci gaba da gudanar da bakar siyasar mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila don haka wannan shawarar za ta sanya ƙasashen duniya akan ma'aunin gwajin goyon bayan kyawawan ɗabi'un ɗan adamtaka da na jin kai kafin la'akari da kasancewarta dokar ƙasa da ƙasa dangane da abin da ya bambanta wannan ƙuduri da waɗanda suka gabace shi abdulhamid siyam masani kan harkokin majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa wannan ƙuduri ya sha bamban da sauran ƙudurori da ake gabatarwa domin yana ɗauke da batun aƙidar da yahudawan sahiyoniya suka ƙudurta wa kansu wato bai taƙaita da ayyukan siyasar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take aiwatarwa ba yana mai jaddada cewa abin da ya bada tsoro ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila shine yadda kasashen duniya suka mika ragamar jin ra'ayin kotun shari'ar manyan laifuka kan munanan manufofinta domin tantance matsayin dokan ƙasa da ƙasa kansu siyam ya jaddada cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana fargabar cewa ra'ayin da kotun za ta fitar zai fito ne daga babbar hukumar ƙasa da ƙasa da ke fayyace dokokin harkokin duniya wanda idan har ta bayyana haramcin ma mai yankunan falasinawan to hakan zai baiwa al'ummar falasinu haƙƙin cimma manufofinta na samar wa kanta makoma kuma wannan shine dalilin da ya sanya falastinawa suka buƙaci miƙa lamarin ga kotun ƙasa da ƙasa tare da neman goyon bayan duniya a nasa bangaren babban daraktan cibiyar kula da harkokin kasa da kasa a cibiyar nazarin kasashen duniya ta transatlantic edwin joseph yana ganin cewa an yanke hukuncin mika batun ga kotun kasa da kasa ne ta hanyar isassun ƙuri'u da ake bukata daga babban zauren majalisar ɗinkin duniya yana mai bayyana cewa duk da cewa kotun kasa da kasa ba ta son shigar da kanta cikin shari'o'in siyasa da jayayya amma wannan matakin shine hanya ɗaya tilo da za a bi wajen warware batun batun matsalolin da suke addabar al'ummar falastinu tsawon lokaci ga dukkan alamu wani abin lura a nan shine kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta yi tsokaci kan matakin na ƙasa da ƙasa inda ta ce ƙuri'ar da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya kada na amincewa da ƙudurin yana matsayin jaddada goyon baya ne ga wasu daɗaɗɗun ƙudurorin ƙasashen duniya da za su zama dalilan da za su rusa matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan harkokin al'ummar Falasɗinu? kamar yadda shugaban falasɗinawa mahmud abbas ya bayyana fatarsa na ganin al'ummar falasɗinu ta kai ga samun nasara a wannan karo musamman rusa duwani mummunan yunkuri na sabuwar gwamnatin netanyahu kuma falasɗinawa za su ci gaba da yin riko da haƙoƙinsu na tarihi da na shari'a yayin da a bangaren haramtacciyar ƙasar isra'ila firaministan gwamnatinta benjamin netanyahu ke cewa matakin da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya ɗauka ba zai tasiri kan gwamnati. gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba kuma hukumar yada labaran haramtacciyar kasar isra'ila ta wallafa wani faifai na bidiyo na firaministan da ke mayar da martani akan matakin a shafin na twitter yana mai cewa matakin dai ya yi kama da ɗaruruwan ƙudurorin da aka ɗauka a babban zauren majalisar ɗinkin duniya kan haramtacciyar kasar isra'ila yana mai bayyana matsayin da abin kunya har ila yau tanyahu ya bayyana matakin a matsayin abin kyama yana mai da'awar cewa al'ummar yahudawa iraniyawa ba 'yan mamaya ba ne a ƙasarsu kuma ba ma mai birnin kudus suka yi ba a cewarsa yana mai furuci da cewa a kwanakin baya-bayan nan ya tattauna da shugabannin ƙasashen duniya da dama da haka ya sanya suka sauya ra'ayinsu kan goyon bayan daftarin ƙudurin babban zauren majalisar ɗinkin duniya dangane da batun matakin cin zarafi da gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila take yi kan al'ummar falastinu kwamitin kula da fursunonin falastinawa da ake tsare da su ya bayyana cewa sojojin mamayar gwamnati. gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kama falasinawa kimanin dubu bakwai a cikin shekarar da ta gabata ta 2022 kwamitin yana mai jaddada cewa daga cikin waɗanda ake tsare da su akwai ƙananan yara da yawansu ya zarce 800 da mata ɗari da 172 kuma birnin kudus da aka mamaye shine aka fi kama mutane a ciki a shekarar da ta gabata inda ake tsare da mutane kusan dubu uku sannan sama da dubu biyu da ɗari hudu ana tsare da su ne ba tare da zargi zargin aikata wani laifi ba iyaka dai wata bakar siyasar zalunci ne na tauye haƙoƙin al'ummar falastinu a fagen rayuwa a safiyar ranar asabar ce babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya kada ƙuri'ar amincewa da daftarin ƙudurin da falastinawa suka gabatar masa kan miƙa batun mamaye musu yankuna da tauye musu haƙoƙi ga babban kotun ƙasa da ƙasa da ke shari'ar manyan laifuka a duniya kuma ƙudurin falastinawan ke neman gabatar da shawara a fagen dokokin ƙasa da ƙasa inda ƙasashe 80 87 na duniya suka kada kuri'ar amincewa da kudurin yayin da wasu kasashe 26 suka kada kuri'ar rashin amincewa da kudurin da suka hada da kasar amurka da haramtacciyar kasar isra'ila da wasu kasashe 24 na daban sannan wasu kasashe 53 suka ki kada kuri'ar domin bayyana matsayinsu gabatar da kudurin ya zo ne bayan da kwamitin bangarori hudu da ke karkashin babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da kudurin na falasɗinawa a watan da ya gabata inda kudirin ya samu amincewar kasashe 98 da kuma kin amincewar wasu kasashe 17 yayin da wasu kasashe 52 suka ki bayyana matsayinsu sakamakon haka matsayin na kwamitin bangarori hudu ya zame shawarwari har sai babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da shi a hukumance ta hanyar kada ƙuri'a domin samun goyon bayan dukkanin mambobinsa ko samun mafirin rinjayen mambobin daga cikin fitattun kasashe da suka kada ƙuri'ar kin amincewa da kudirin su ne amurka kanada italiya australia austria hungary jamhuriyar czech guatemala estonia jamus da kuma haramtacciyar kasar isra'ila sannan wani abin mamaki kan batun kada kuri'ar shine yadda wasu kasashe suka sauya ra'ayinsu kan goyon bayan kudirin ko rashin goyon bayansa a tsakanin zaman kwamitin bangarori hudu da lokacin zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya a tsawon fiye da wata guda da ya gabata inda wasu masu goyon bayan kudirin suka canza ra'ayinsu zuwa rashin amin amincewa da shi a yayin zaman babban zawar majalisar ɗinkin duniya misalin ƙasar kenya sannan waɗanda suka ki bayyana ra'ayinsu a kan ƙudurin a zaman kwamitin ɓangarori hudu sannan suka kada ƙuri'a rashin goyon bayan ƙudurin a yayin zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya a daren juma'a wayewar garin asabar misalin ƙasashen albaniya da birtaniya da suka kada ƙuri'ar ƙin amincewa da ƙudurin a yayin zaman babban zawar majalisar ɗinkin duniya masu fashin baƙi na ganin akwai yiwuwar ƙasar amurka da haramtacciyar kasar isra'ila da suke adawa da batun mika karar zuwa gaban kotun kasa da kasa ne suka ɗauki matakan matsin lamba kan kasashen da suka sauya ra'ayoyinsu sai dai kuma duk da haka ƙudurin ya samu amincewar mafi rinjayen kasashen duniya sannan a tsarin jin ra'ayin kasashen ana la'akari ne kawai da waɗanda suka kada ƙuri'ar amincewa ko rashin amincewa amma ba a kirga ƙuri'un kasashen da suka ƙi bayyana matsayinsu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 shugaban ƙasar iran ya ce za mu yanke hannuwan duk waɗanda suke son wawasan dukiyar ƙasarmu shugaban ƙasar iran hujjatul islam wal muslimin ibrahim ra'isi wanda ya ziyarci yankin baharistan a jiya alhamis ya bayyana cewa ya jinjina wa mutanen wannan yanki saboda kasantuwarsu masu riko da tsarin da ke tafiyar da iran da kuma kaunar ahlulbaiti alaihi salam sannan kuma ya ƙada cewa yin imani da allah da riko da manufofin juyi da kuma tsayin daka wajen kare al'adu masu kima suna a matsayin wani jari ne mai kimar gaske da ya kamata ko kuma zama wajibi a kare su ƙasar ukraine ta yi watsi da tsagaita wutar yaƙi ta ɓangare ɗaya da rasha ta sanar gwamnatin kasar ta ukraine ta sanar da yin watsi da tsagaita wutar yaƙi da ƙasar rasha ta yi a daidai lokacin da ake bikin kirsimeti na kiristocin ɗarekar orthodox tun da fari shugaban majami'ar ƙasar rasha patrick kirill ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da suke yaƙi a kan tsagaita wuta kiran da gwamnatin rashan ta amince da shi sai dai fadar gwamnatin ƙasar ukraine ta yi watsi da shi haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara. sai daga wani mu yi bankwana da ku baki ɗaya muna gayyata yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu